radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na mu koma noma. Daga nan sai shirin nan na lafiya sai da kula. Wanda su ne za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci. amma idan har ma da sauran lokacin za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sannan mai kwana da ku amma kafin nan duka sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 29 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 340 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilun shekara ta 1682 peter the great ya hau kan kujerar sarauta a kasar rasha yana karami peter ne sarki na uku daga cikin sarakuna dangin romanov amma daga bisani kuma wata 'yar uwarsa ta kwace sarauta daga hannunsa ta kuma kore shi daga birnin moscow baki daya inda ya koma wani ƙauye a wajen birnin moscow yana rayuwa bayan da ya girma peter ya haɗa wata babbar runduna ta mayaka inda suka kaddamar da yaƙi akan uwar tasa wadda ta kwace sarauta daga hannunsa inda suka samu nasarar murkushe ta bayan ha kuma ya sake ɗarewa kan kujerar sarautar ƙasar rasha daga nan ne kuma ya faɗaɗa daular tasa sannan kuma ya bunƙasa ci gaban tattalin arzikin daular ƙasar rasha peter the great ya rasu a shekara ta 1725 yana da shekaru 53 a duniya da ƙarshen masu ware ko kusan cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilun shekara ta 1928 gwamnatin kasar turkiya ta ba da umarnin hana yin aiki da rubutun larabci a dukkanin makarantu na fadin kasar tun bayan faduwar daular usmaniya a cikin wata oktoban shekara ta 1923 wadda ta kwashe tsawon shekaru 623 tana iko shugaban kasar turkiya na lokacin wanda ya jagoranci wargaza dolar usmaniya mustapha kamal ataturk ya kawo sauye-sauye da dama a kasar waɗanda suka hada da sauya duk wani abin da ya shafi addinin musulunci da kuma larabawa ya mai gurbin sada na turawan yamma hakanan kuma ya haramta saka tufafi irin na turkawa wanda suka gada a cikin al'adunsu iyaye da kakanni ya hana yada addinin musulunci ko koyar da shi sannan kuma rana irin ta yau ya hana yin amfani da rubutun larabci a kasar ko kuma koyar da shi inda mai gurbin sa da na latin ko kuma na turanci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 najeriya tana shirin aikewa da sojoji zuwa kasar gambia domin samar da zaman lafiya a kasar ƙungiyar kwadugo ta nlc a najeriya ta yi barazanar shiga yajin aiki matuƙar gwamnati ba ta sasanta da asu ba yanzu kuma ga labaran da ke da ke a yau ake gudanar da jerin gwano da kuma gangami na ranar kudus ta duniya wanda ake gudanarwa a sassa daban-daban na ƙasashen duniya wannan gangami dai ya gudana a birane daban-daban na kasar iran a yau inda aka yi tare da taken nuna goyon baya ga al'ummar palestino da kuma daga tutoci masu dauke da hotunan birnin kudus da kuma yin kira da kwato wannan masallaci daga mamayar isra'ila hakanan kuma masu gudanar da wannan zanga-zanga a biranen tehran da isfahan da tabriz da masu manyan birane na kasar ta iran sun kona tutocin haramtaccen kasar isra'ila suna da taken mutuwa ga isra'ila sannan kuma an gabatar da jawabai daban-daban dangane da matsayin masallacin kudus alkebla musulmi ta farko da kuma wajibcin yanto wannan masallaci daga mamayar da yahudawa suke masa da kuma keta alfarmarsa sannan kuma su zanga-zanga sun yi allah wadai da can zarafin falasdinawa masu ibada a cikin masallacin kudus wanda yahudawan sahiyuniya suke yi a cikin wannan wata na ramadana ba ga kuma an gudanar da irin wannan jerin gwano a kasashen duniya daban-daban da hakan ya hada da kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya da ma wasu daga cikin kasashen larabawan arewacin nahiyar afirka game da wasu kasashen afirkan sannan kuma an gudanar da irin wannan jerin gwano a kasashen asiya an yi irin wannan gangami da kuma taruka daban-daban a kasashen turai a birane daban-daban da suka hada da birnin london na ƙasar burtaniya da wasu biranen kasar da suka hada da manchester inda aka gudanar da taruka da kuma jawabai dangane da masallacin kudus kamar yadda a cikin makon da ya gabata ma an yi wani jerin gwano makamancin wannan a birnin london inda yahudawa masu adawa da isra'ila suka shiga cikin jerin gwanon inda wasu su suka gabatar da jawabi da ke cewa isra'ila ba ta wakiltar yahudawa balantana addinin yahudawan kamar da kuma suka bayyana cewa ma mai ino da yahudawa suka yi da kafa a ƙasar isra'ila abu ne wanda ya saba wa koyarwar addinin yahudanci baya ga kuma an gudanar da irin wannan gangami da jerin gwano a wasu birane na ƙasar amurka da hakan ya hada har da biranen washington da new york da kuma biranen san francisco da chicago da kuma los angeles a kasar ta amurka ma an fitar da bayanai da makaloli dangane da matsayin masallacin kudus a wurin musulmi da kuma wajibcin takawa isra'ila birki akan tozarta wannan masallaci da take yi babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na kasar iran janar hussein salami ya gabatar da wani jawabi wanda aka watsa kai tsaye a daren jiya a yankin zirin gaza wanda kungiyar gwagwarmar palestinawa suka shirya dangane da zagayewar ranar kudus ta duniya a cikin jawabin nasa janar salami ya jaddada wajibcin haɗin kai a tsakanin dukkanin ƙungiyoyin falasɗinawa domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tunkarar barazana da kuma ƙalubale da ke gabansu kamar yadda kuma ya jaddada cewa ƙasar iran har kullum ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa al'ummar falasɗinu da dukkanin abin da take bukata ta fuskacin kariyar kai kamar yadda kuma ya jaddada cewa al'ummar iran za ta kasance tare da al'ummar falasɗinu kafaɗa da kafaɗa wajen tankarar mamaya yahudawan isra'ila da kuma kare wurare masu tsarki musamman ma birnin kudus mai alfarma hakanan kuma ya kirayi sauran kasashe waɗanda suke tunanin cewa za su iya taimaka ma falastinu ta hanyar kulla alaƙa da isra'ila da cewa su dawo daga rike wannan tunani domin kuwa babban kure ne to jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rundun sojin najeriya za ta tura sojoji 197 zuwa kasar gambia domin samar da zaman lafiya a kasar rundunar sojin najeriya tana shirin tura waɗannan sojoji ne a ƙarƙashin wani shiri na ƙungiyar shugaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas na kawo zaman lafiya a ƙasar ta gambia shugaban aikin hedkwatar soji ta najeriya olufemi akinjobi shine ya bayyana hakan inda ya ce tarayyar najeriya har kullum tana sahun gaba wajen gudanar da dukkanin ayyuka waɗanda za su kawo ci gaba da kuma tsaro da tabbatar da zaman lafiya a nahiyar afirka musamman ma a yammacin nahiyar a nata bangaren kuwa kungiyar kwadago ta nlc a najeriya din ta yi barazana cewa za ta fara wani yajin aiki na gargadi na tsawon kwanaki uku saboda gazawar gwamnati wajen sasantawa da kungiyar malaman jami'a ta asu kungiyar kwadagon ta najeriya ta bayyana cewa ta bai ma gwamnatin tarayyar najeriya wa'adi na kwanaki uku akan ta sasanta da kungiyar malaman jami'a ta aso sannan kuma ta bayyana cewa gwamnati ba ta komai akan wannan batu ba hakanan kuma kungiyar ta nlc ta ce za ta ɗauki matakin da ya dace ta kuma ce tana neman gwamnatin tarayyar najeriya ta magance matsalar tsaruwar ta'addafi al'ummar najeriya da kuma kubutar da waɗanda ake yin garkuwa da su a hannun 'yan bindiga domin neman kuɗaɗen fansa gami da sauran matsalolin tsaro waɗanda suka addabi najeriya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rige mana inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wasu labaru daga ƙasar Zimbabwe sai kuma batun wato kare muhalli da kuma mayar da yankin 'yan kabilar masai wurin da za a killace domin samun kuɗi a ƙasar tanzania kenan da fatan za ku kasance tare da mu domin jigar da shirin zai gudana. an yi kira kamfanonin taba na ƙasar zimbabwe da su kawo ƙarshen ɗaukar ƙananan yara aiki da kuma rusa dajuka zimbabwe da ita ce ƙasa ta farko wajen noman taba a nahiyar afirka ta shiga cikin kaka sayar da ganyen tabar ga masu bukata a cikin gida da kuma kamfanonin waje sai dai wannan kakar ta bana ta zo ne a lokacin da matsin lamba ya yi kamari a kan yadda manoman wannan ganyen tabar suke amfani da ƙananan yara a matsayin ma'aikata da kuma lalata daji da suke yi ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da masu kare haƙƙoƙin ƙananan yara da masu kare muhalli su ne suka haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yin matsin lamba ga kamfanoni da kuma manoman taba da su rage ko kuma kawar da yadda suke sa yara a cikin wato sana'ar tasu da akwai dai manoman taba da adadin su ya kai dubu ɗari a faɗin ƙasar ta zimbabwe wannan adadi na ƙananan manoma su ne suke samar da kaso 63 cikin ɗari na tabar da ake nomawa ƙasar wacce a shekarar da ta gabata ta kai tan dubu ɗari biyu wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar a shekara ta 2018 ya ce yara da shekarunsu suke ƙasa da biyar suna aiki tare da iyayensu a cikin gonakin taba kuma a yanayi mara kyau ga lafiyarsu saboda sinadarori masu guba da ake amfani da su ko dai na kashe kwari ko kuma na takin zamani ko kuma domin inganta shuka baki ɗaya to dokokin kasar zimbabwe dai sun hana yaran da suke kasa da shekaru 18 su yi aiki a wurare masu hatsari yayin da aka amince da yara masu shekaru 16 da su yi aiki a wurin da babu hatsari a cikinsa a can kasar tanzania 'yan kabilan masai ne suka aiki da saƙo zuwa ga wasu ƙasashe inda suke yin kira da cewa da allah su tsoma baki kada su bari gwamnatin kasar ta zimbabwe ta ɗauke su daga wurin da suke rayuwa a cikin shi kaka da kakadi dubban 'yan kabilar ta masai ne da na arewacin tanzania suka aike da wasiƙa zuwa gwamnatocin ƙasashen burtaniya amurka da tarayyar turai da tsoma baki domin hana ɗauke su daga bagiransu na kaka da kakanni 'yan kabila masai 150 ne dai suke fuskantar hatsari na sauya musu matsuguni saboda gwamnatin ƙasar ta tanzania tana son biya majalisar ɗinkin duniya da asusun ƙananan yara wato unesco buƙatun a killace yankin da sunan kare muhalli da kuma yin farauta ta kuɗi saƙon na 'yan ƙabilar musayi ya ƙunshi cewa muna yin kira gare ku wato ƙasashen turai kenan da su sanar da gwamnatinmu cewa ƙasar mu fa wadda muke rayuwa a kanta ba ta sayarwa ba ce kuma za mu ci gaba da yin turjiya domin kara haƙƙinmu da yanayin muhalli na ƙasar da muke rayuwa a cikinta har ila yau 'yan ƙabilar ta masai sun yi kira ga gwamnatocin na turai da amurka da su fito fili su faɗa gwamnatin ƙasar ta tanzania cewa ba sa goyon bayan abin da take yi wani sashe na saƙon ya ce babu inda za mu je kuma a baya an karbe mana kaso 70 cikin ɗari na ƙasar da muke rayuwa a kanta da sunan killacewa saboda a samu kuɗi to masu sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tunzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin rediyo Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a daidai lokacin da muke ban kwana da watan azumin Ramadana wanda ya tanadi kame baki daga ci da sha na tsawon wasu sa'o'i a yini za mu ji shawarwarin masana sha'anin kiwon lafiya akan yadda mutum zai tafiyar da rayuwarsa bayan kammala azumin musamman wajen ci da sha sakamakon yadda ciki ya saba da yunwa ta tsawon lokaci. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla a daidai lokacin da muke ban kwana da watan azumin Ramadana wanda ya tanadi kame baki daga ci da sha na tsawon wasu sa'o'i a yini za mu ji shawarwarin masana sha'anin kiwon lafiya akan yadda mutum zai tafiyar da rayuwarsa bayan kammala azumin musamman wajen ci da sha sakamakon yadda ciki ya saba da yunwa ta tsawon lokaci wanda dai idan azumin ya kammala za a koma cin abinci ba tare da kaidi ba kan hakan ne yau za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum ya kamata ya yi mu'amalarsa da abinci ko abubuwan sha bayan azumin kuma dangane da hakan yau ma mun sake gayyato mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda na fara da tambayarsa kan yadda mutum zai yi kasancewar ciki ya saba da zama da yunwa na tsawon lokaci. Wato lokacin azumi wanda mutum ya yi kwana 29 ko 30 yadda zai ya kasance baya cin abinci da rana yanayin yadda yake cin abincin nasa ya canza. To ya kamata idan kuma aka buɗe baki wato sallah ta zo mutum ya san dabarar da zai yi domin ya ci abinci. kar mutum ya ce tun da dama ta samu yanzu baki ya buɗe zai yi tallafta kowane irin abinci mai nauyi kuma da yawa to idan mutum ya haka zai iya samun matsaloli da dama to abin da ya dace shine cewa saboda cikin nan ya saba da zama haka da yunwa da kushirwa to in za a ci sai a fara cin abu mara nauyi sannan kuma a fara ci kaɗan kaɗan kada ya zama na a ce za a ɗauki abu mai nauyi da yawa kuma a lafta a wannan cikin to kaɗan kaɗan wato mutum zai iya samun kamar ko a cikin irin abincin da muka saba su yar shinkafa hakan nan ko taliya da kuma kayan marmari wato mu samu su lemo su ayaba da nau'i nau'i irin su irin su dai daban-daban to abin da yadda za a yi shine cewa mutum ya taba kaɗan ya bari ya bari zuwa an jima kuma sai dan ƙara kaɗan da haka da haka dai ya rika ɗaukewa kan shi yunwa da ƙashirwa amma ba wai tashi guda a ce za a ci da yawa ba. to dukta kamar menene mahimmancin hakan ga kiwon lafiyar mutum bayan tsawon lokaci na azumi. ko da ba wani lokacin bayan an gama azumi ba dama shi dan adam in dai aka ce ya manyanta to dole ne zai gujewa abincin da yake da yawan zafi da yawan maiko to saboda matsalolin da sukan iya jawowa wanda ya shafi kamar ciwon sukari ko kuma ciwon da zai iya jawo hauhawar jini ko ciwon zuciya. To lantana ma musamman yanzu mutum lokacin da ya azumin nan in dai ya rage yawan yadda yake cin abinci lokacin azumin nan to jikin shi ya samu lafiya sosai saboda jikin ya huta da yawan sarrafa abinci a wannan lokaci to ka ga mutum da ya samu wannan hutu ya kamata ya sauka kan kanshi abubuwa da suke da kitse sosai da yawan zaƙi sosai domin mutum ya zo ya ɗan saba da wannan hutun in aka ce za a lafta yakan iya jawo matsala kuma yadda za a koma cikin wannan yanayi na cututtuka. a gaida likita bokan turai a da ya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da ya sosai turukta ya batun cewa azumi kan iya ma taimakawa mai shan taba sigari ya rabu da ita kwata-kwata A kwarai da gaske wato idan mutum ya daure ma ya yi da sha ba gabaki daya wannan yana taimaka an Allah ya da wani sai ga gai dalilin azumi ya bar ta gaba daya. To kuma wani in ya rage din to wannan shine masomin ya kudura wa kansa cewa yana kokari ne ya rabu da ita ta ba gari din. To in ka ga mutum ya rage da azumi ya zo ya daure wa zuciyar shi ko bayan azumin ma sai a hankali kuma ya rage har ma ta fita a kan shi in Allah ya da ya rabu da ita to ka ga ya rabu da hatsarin kamuwa da irin su ciwon huhu da sauran cututtuka wanda ita taba sigari take iya jawowa. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Dakta duk da cewa a baya mun yi bayani kan azumin inda muka taɓo cewa yana da amfani ga lafiyar ɗan adam an ce ma yana rage wasu larurori kamar tara kitse da teɓa da dai sauransu. wace shawara ce za a baiwa jama'a don kada a koma gidan shiya bayan kammala azumin na ramadana wato amfanin azumi yana da dama a jikin ɗan adam saboda na farko dai mutum zai rage yawan abincin da yake ci to kuma za ka ga mafi akasari lokacin azumi saboda marmari da mutum yake ciki idan ya sha ruwa kullum yana kokarin ya yi amfani da kayan itace kayan barbari kamar su lemo su gwanda su ayaba su abarba to waɗannan ma amfani da su yana da amfani matuƙa wajen gyara jikin ɗan adam da rage mashi yawan matsaloli to tun da an saba da irin wannan kaga cututtuka kamar ciwon sigari ɗin ko kuma wannan ciwon zuciya ko cututtuka da dama da mummunan ƙiba take kawowa duk za su yi sauki a wannan yanayi. To ka ga mutumin da ya samu wannan dama idan yana son ya raba kan shi da waɗannan cututtuka saboda haka dole ne ya yi takatsantsan da komawa gidan jiya wato lokacin da mutum zai talabta yawan abinci a cikin shi sannan kuma ba watakila ma baya kiyayewa kaya masu kitse da yawa da zaƙi da dama a mutum ya koma gare su. To saboda haka ka ga amfanin da aka samu cikin azumin nan sai kuma yanzu ya wargaje idan mutum ya koma ga waɗannan abubuwa. amma idan ya guje su musamman ma tun da jikin ya zo ya saba da ba ruwan shi da yawan abincin da yawa to sai mutum ya bi da jikinsa a hankali a kan wannan tafarki sannan musamman in yana motsa jiki to kaga ya raba kan shi da hatsarin shiga cikin waɗannan cututtuka ko kuma in yana da su abin zai rika mishi sauki yawowa masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku salam a huta lafiya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. to dan zamu karkare sai Allah kai can an da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you